Yabo da godiya sun tabbata ga Allah Ubangijin talikai, tsira da aminci su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. A cikin wannan bidiyo, za ku ji cewa sirrin da ke ɓoye ya fito fili na gagarumin rashin nasara da ƙasar Isra'ila ba ta taɓa yi ba a shekaru hamsin da ta gabata, tun bayan da ta fara gwabza yaƙi da dakarun Hamas da ke Gaza, da ma wanda take da dakarun Hezbollah da ke ƙasar Lebanon a yanzu. rahotanni sun bayyana cewa kimanin sojojin isra'ila 726 ne suka mutu kimanin 4,500 kuma suka raunata tun bayan da ƙasar isra'ila ta ƙaddamar da yaƙi a gaza da ma wanda take yi a ƙasar lebanon a yanzu a yunkurin da take yi na kutsawa ƙasar lebanon ɗin domin yaƙan dakarun hezbollah wanda suke ɗaura alhakin ɗaukar nauyin dakarun hezbollah ɗin akan ƙasar iran sai dai a ɓangaren na dakarun hezbollah sun bayyana gagarumar nasarar da suka samu na yi sojojin Isra'ilan kwantan ɓauna a yunkurinsu na shiga ƙasar Lebanon ɗin ta ƙasa wanda ɓangaren ƙasar Isra'ila har yanzu ba su ce komai ba akan wannan kirari na dakarun na Hezbollah sai dai ta ce an jikkata sojojinta a wani gumurzu a kudancin Lebanon ɗin a yau Laraba an kuma jikkata wasu biyu a ranar Talata. Firaministan Isra'ilan Benjamin Netanyahu ya gargaɗi 'yan Lebanon ɗin da cewa ƙasar suna iya komawa ga mazirin Gaza matakar ba su tashi tsaye sun kawo ƙarshen ƙungiyar ta hezbollah ba ya faɗa hakan ne a cikin wani jawabi na bidiyo da ya yi da yaren turanci benjamin netanyahu ya ce idan har ƙungiyar ta hezbollah da ke samun goyon bayan ƙasar iran ta ci gaba da yaƙar ƙasar isra'ila to fa ko ƙasar lebanon ɗin za ta faɗa cikin wani mawuyacin hali na dogon yaƙi dr suleiman mahmud azahiri ya yi tsokaci akan yadda wannan yaƙi ya fara shi kuwa shek ibrahim aliyu kaduna ya miƙa saƙon jajantawa ne game da kisan gilla na yankan rago da 'yan bindiga suka yi wa sarkin kanya a ranar bakwai ga watan oktoba na wannan watan wannan watan goma da muke ciki rana ce wadda ya kamata dukkan wani musulmi ya rubuta wannan ranar an gane ko ko ka ce ya kamata mu rubuta wannan ranar da da tawada na zinari domin rana ce ta gaban a tarihin wannan gwagwarmaya da ake tsakanin yahudawa da musulmai a ƙasar falastin yahudawa 'yan hamas sun samu bayanai na sirri cewa isra'ila tana shirin kai musu hari kuma hari mai munin gaske wanda abin da ya sa take nufi ta ta kakkaɓe su ta ƙarar da su baki kiɗa ta kame zirin gaza sun samu wannan bayanai na sirri to su kuma suka ce to ba mu muku almubagata an gane suka shambace su a ranar bakwai ga wannan wata suka yi shiri Allah kuma ya taimake su wanda suka ringa fita daga gidajensu sun yi shiri kala uku akwai wanda suka shigo ta cikin ta ruwa ul sai ga su cikin isra'ila akwai wanda kuma suka ringa hawa irin jirgi wannan a tsa'irar shira'iyya kamar ka ce kamar ta kumbo ne ko kumbo eh irin wannan kumbo a ah, wannan din jirgi haka na kumbo suka ringa tashi daga zirin gaza suna dira a cikin isra'ila abun mamaki wani babban ɗaya daga cikin manya-manyan yahuda na ga hiran da aka yi da shi ya ce wato abin da ya faru duk da isra'il ta kewaye kanta da gini mai tsayin gaske kuma ta sanya al'amura na irin leƙen a na'urori na leƙen duk abin da duk wata barabin take zuwa da da nisa isra'il tana hangenta da aka kafin ka iso wannan wajen an gama da kai to me ya faru ake tambayarsa me ya faru a wannan ranar har 'yan gaza 'yan hamas suka ringa tasowa ta jirgi suna jira cikin isra'ila ba ku sani ba suka ringa shigowa ta ruwa an gane wanda wannan na saman bayan sun shigo sun jira suka buɗe wa yahudawa wuta suka gama da suka share su suka buɗe boda suka buɗe hanya wa ƴan wasu kuma suka ringa shigowa su kuma a mashin mashin ana magana sanda mayakan gaza mayakan hamas suka shigo guda dubu da ɗari suka shigo cikin isra'ila sai wannan shugaban yahudawa a wannan ɗaya daga cikin komandojin sai ke ci abin da ya faru yan hamas a wani lokacin sun tada kamar wani ɗan jirgi ne nasu wanda ya zagaya a wannan wajen wanda ya ɓata dukkan radadat an gane duk na'urorin da za su iya gano abubuwan duk sai ya ɓata su ta nan da haka tana aka iya shambatan su suka shigo to ikon Allah da suka shigo akwai wata ƙa'ida askariya wata bataliyan sojoji na Isra'ila wanda wannan batariyar suke kula da zirin Gaza gaba ɗaya su suke duk wasu bayanai da wasu sirruka da kaza-kaza da ake duk wasu al'amura na yaƙi suke su suke control ɗin waɗannan al'amura to ikon Allah ta nan 'yan Hamas suka fara suka fara wannan bataliyar suka share ta suka kashe na kashewa suka ringa kamo Yahudawa yadda ka sai da ake kama akuya yadda mutum zai kama akuya sai kai ta kasuwa aka sojojin hamas suka rinka kama yahudawa daga cikin isra'ila daga wannan bataliyan suna jan su suna kasu zirin gaza a matsayin fursunonin yaƙi wanda bidiyoyi duk ga sunan suna yawo an gani ana magana sanda isra'il ta kai awa bakwai tana cikin ɗimuwa ta rasa ya za da wannan dama kuma muna isar da ta'aziyya ta musamman zuwa ga al'ummar jihar kebbi gaba ɗaya akan rasuwar wannan sarki ko wannan sarkin kanya a nan karamar hukumar danko a yankin wasagu a nan jihar kebbi ɗaya daga cikin sarakuna wanda waɗannan 'yan bindiga suka kama shi ana ta neman yadda za a kwato rayuwarsa Haɗe labari ya zo cewa sun kashe shi ta hanyar yi masa yankan rago sarki mai daraja shugaban al'umma dattijo mai shekaru dattijo da shekaru me ya tsare maka me ya yi maka a duniya fa ko da mutum baya ra'ayinka da irin aikin da kake aikatawa yadda baka ra'ayinsa ko shi ma ka bai ra'ayi kowa da kowa da fahimtarsa don haka muna wa al'ummar jihar Kebbi musamman wannan yanki na Wasagu a nan karamar hukumar Dankodin duka muna musu ta'aziyya wannan dattijo Allah ya ji kansa da rahama wannan sarki Allah ya gafarta masa Allah ka sa yayi shahada kuma Allah ya sa aljanna ce mako masa wahalar da ya sha a nan duniya a hannun waɗannan azzalumai Allah ka sa iya wahalar sa kenan Allah ka ji kansa da rahama da wannan muke ƙara kira ga waɗannan 'yan bindiga ku sani cewa ku ba za ku gagari Allah ba waɗannan 'yan bindiga a lokacin da muke wa'azi suna jin har ma suna ɗaukar waya suna kiran wasu malamai inda kaga Bello Turji yana yi wa Malam Murtala a sada raddi ai suna jin ana ganewa ba za mu ce Allah ya sa ku a wuta ba don ba mai ikon sa wani a wuta sai Allah ba za kuma mu ce kada Allah ya shirye da ku ba kamar yadda fushi yake sa mu faɗa muna roƙon Allah ya shirye da ku za mu ci gaba da cewa Allah ya shirye ku kuma 'yan bindiga masu ta'addan daji barayin daji wallahi ku sani ba za ku gagari Allah ba ƙofar Allah ta tuba a buɗe take Allah baya rufe ƙofar tuba akwai wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya daga baya ma cika da mutum ɗari amma da yake ya zo tuba na gaskiya Allah ya karɓi tubansa ko bai karɓa ba Allah ya karɓi tubansa to kuma idan kuka tuba Allah zai karɓi tubanku duk da wasu daga cikin 'yan bindigan nan suna cewa a yau in sun tuba sun dawo cikin mutane mutane za su bar su kaga wannan ai tambaya ce idan mutum ya san ba za a bar shi ba zai ci gaba ne ana ganewa wasu na cewa ko da sun tuba sai mun kashe su mai faɗin wannan magana ya sani ya saba wa Allah ko da yaƙi ake tsakaninmu da kafirai ana kafsa yaƙi ko ko tsakaninmu da 'yan ta'adda ana kafsa yaƙi sai Allah ya ce illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihi sai waɗanda suka tuba suka bayyana tuba kafin ku samu dama ku kama su kafin ku kama mutum sai ya daga makami ya ce na tuba na bari to Allah ta'ala bai baka izinin ka kashe wannan ba muna gane ba matuƙar mutum ya ce ya tuba in dai kai musulmi ne ka imani da Allah ka imani da annabi Muhammad idan wani ɗan ta'adda ya ce ya tuba ya bari to karka ce a'a ai ya kashe babana ko ya kashe ƙanina kowa ya kashe naka kai ba kana ƙarƙashin Allah bane ba kana ƙarƙashin manzon Allah bane ba musulmi bane kai to ga dokar da Allah ya gindaya yace illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim Allah ya ce sai waɗanda suka tuba suka bari kafin ku samu dama ku kama su ku sani Allah mai gafara ne tun da Allah ya magana tuba kuma bai rufe kofar tuba ba ni wane ne kai wane ne da zaka rufe kofar tuba kofar tuba tana nan a me a buɗe muna kira ga waɗannan 'yan bindiga matuƙar ku bai fita ba kada ku bari ku yi mutuwa irin ta su da ire iren su ku dawo ku tuba wannan abin da kuke yi ta'addanci ne wanda bai ji ba bai gani ba idan kuna da bukata a gwamnati ko cikin al'umma ku zo ku faɗa musamman iyaye malamai za su isar da bukatar ku don haka muna kira ga 'yan bindiga da ainihin su tuba wannan kisa da aka yi na wannan dattijo basarake ta yi mana bakin ciki matuƙa na ga wannan labari ya ta damin hankali matuƙa a ce dattijo basarake shugaban al'umma to da wannan muna ƙara miƙa ta'aziyya musamman ga shi mai girma gwamnan jiha wato Comrade dr uh, nasiru idris kauran gwandu wanda wannan bawan allah da za a ga muna damuwa da shi mutum ne matukan gaske ya kai duk inda ake neman mutum gwargwado bakin iko akwai wani abin da ya faru babu daɗewa uh, wani ya ji wata magana da ne akan gwamnan jihar kebbi dr nasiru kauran gwandu to ban san dalilinsa ba sai ya turo min wani bidiyo cewa ga wata gada ruwa ya wuce da ya turo da irin wannan ce to ni ba jihar nake ba amma akwai waɗanda na sani kamar irin su Alhaji Sama'ila Mabo mutumin kirki ne kuma su ne yan gaban goshin gwamna suna tare da shi sai na tura masa wannan gada da kuma koken da jama'a suke da bayanan jama'a a wannan ranar da na tura wannan saƙon a wannan ranar da yamma sai na ga gwamnan jihar ya je wajen ana ganewa ya ga ya je ya gane ma idan su abin da ake kuka na ji daɗi matuƙa ni ba ni na tura wa gwamna gwamnan Kebbi wannan gada da ruwa ya wuce da ita ba ni na tura ba amma na tura ma wanda yake kusa da gwamna Alhaji Sama'ila Mabu wanda shi mutumin kirki ne kuma suna cikin mutanen jikin gwamna wanda ke nuna cewa sun tura mai saƙon ko kuma ya samu ta wata hanya amma na yi murna da na ga ya kula da al'ummarsa muna roƙon Allah ta'ala ya ainihin saka masa da alkhairi akan wannan ƙoƙari da yake yi to muna kira gaskiya ga gwamnoni wallahi gwamnoni a ƙasar nan ya lokaci yayi da za su ji tsoron Allah al'umma ku tana cikin yunwa da fatara a rage wasu abubuwan da ake kashe kuɗi a ginin gidan gwamna ana kashe kuɗi a ginin kaza a dawo a ba mutane abinci wallahi mutane mutuwa suke da yunwa mutane mutuwa suke da ɗan ƙaramin rashin lafiya don haka muke kira ga gwamnoni gaba ɗaya su rago abin da suke su kula da al'ummarsu irin kuɗin da ake tuttula masu ya kamata su ji tausayin al'ummarsu wannan tunatarwa da ake yi ba cin mutuncin ku ne ake ba ana gaya muku akwai abin da yake mafi mahimmanci mutumin da yake jin yunwa ba gada yake bukata ba wani ma so yake run about roundabout me yake cewa abin nan eh, wajen wajen tali yani ba abu ne mai kyau yanzu don Allah da gidan gwamna da yunwa da mutane suke ji wane ne gaba saboda Allah za a hada to idan kai yankunan mu na arewa duk ba cikin yunwa ake ba su mutane abinci suke bukata wannan ita ce gaskiya kuma shine kiran da muke kullum a ainihin ji tsoron Allah ayi yi abin da ya kamata Allah muke roƙo ya gyara zuciyarmu to abubuwan mu suna da yawa yau za mu tashi akan wata gaba sabuwa shafi na goma sha tara ko